kuma hakika a zuwa na na bana na sami sururi kamar yadda a zuwa na na bara na samu na irin mutanen da nake ji suna gabatar da muhadarori a cikin wannan bigire domin ƙara nuna mana irin girma da fifiko da fadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yan lamarin manzon Allah lamari ne wanda yake kowa sai dai ya zo ya yi iya abin da zai iya yi kuma ya bar shi kamar ba a yi komai ba babu wanda ya kai matuka a iya faɗar da zai ce na kai ko na kai wani geji a iya faɗar annabi muhammadu babu duk yadda ka kai ma in ji sahib alfaida to kai kasari ne to shoye wani baiti ya ce a ruhu makhlukun ba da ma sana'a ala akhla'ikar halabu, Allah ne yake cewa da manzo Allah wa innaka la'ala khuluqin azim duka wani yabo da duka wata martaba da za a faɗa wa annabi to izan ashe Allah ne ya fara faɗa saboda abin da yake karkashin wa inna kalla ala khuluqin azim abubuwa ne masu yawa tinjim ga sunan abubuwa in ka ɗau haƙuri ka ɗau misali kamar abin da shi yake cewa kattan masuratu wa tamma ma'anahu Ɗan wannan farko ko sura ta cika ma'ana ta cika haƙuri ya cika kyau ya cika kamala ta cika jamala ta cika rusunawa ƙarshen rusunawa Allah ya kasan ba wanda ya kai annabi rusunawa Allah babu babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam rusunawa Allah shi sa Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi ko uswatun ko iswatun hasana amma ne liman kana yarjullah اليوم الآخر وذكر الله كثيرا kyawawan ɗabi'u da za ku yi riko da su ku sadu da Allah suna nan a cikin manzo Allah an fahimta hanyar ka mai sauƙi ta riskar Allah shi sa dushe da ka je gurinsa abinda zai yi ƙoƙarin nuna ɗora ka a kai shine ɗabi'un manzan Allah saboda kamar yadda shehu tijjani yake faɗa cikin jawahirul ma'ani ya ce ammalu usulu kaga shi usuli to fa babin nabi ta kofar annabi kaɗai ake yi ta kofar annabi kaɗai ake yin sa ba wata hanyar ya ce ta hanyar kwaikwayon halinsa bin ɗabi'arsa da sirarsa da ladabtuwa da irin adabu nasa to in suka hau jikinka ko ne shi ne Allah zai so ka dama ainihin ake so ka zo ko qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah to shine Allah da kansa yake mana ishara laqad kana lakum fi rasulillah sutun amma liman kana yarjullah wala malakhir dole kuma wa zakarallaha kasiran shi sa shehu a cikin baiti na nasairul kalbi yake cewa alaihi salatullahi sun masalamuhu analu ladal maula kamalar rida'i عليه صلاة الله ثم سلامه وتلحقني بالآل أبائي سيتو أسير به lillahi jalla jalalu wa fuzta bi jam'ihi na tamma fa hayyama qalbi inda ahmad la ura ilal ila al aghyari ba'da baqa'i alayhi salatu llahi summa salamuhu bi da hasururi bil amini hibai to gaba ɗayan abin da ake so zuciyarmu ta yi shine amsawa manzo Allah ba ni mantawa ban san ba ko bara ne ko bara waccan da na zo ina ji ko bara ban zo ba amma a bara waccan na riski mala abubakar matsata yana wata magana na cewa amsawa manzan Allah ake amsawa manzan Allah ake idan kai sallah kai ta ta taba sama amma ranka ba ta miƙa kanta wajen annabi ba to Allah ba ruwansa da wannan sallar sallah za ta tashi ne idan rai ya haɗu da miƙawa annabi kai sannan Allah zai fara karɓar ibada ainihin abin da Allah yake so da farko shine yaya kake da annabi Muhammadu yaya irin ɗa aka take da shi har rubutu na yi sukutun da guda akan wajen cina wa mutane da'ar annabi fa aka ce da'a da'ar manzan Allah aka ce ayi ko man yuti'ir rasula faqad ata Allah to da'a aka ce kai masa to yaya za a yi da'an nan me ake nufi da da'ar annabi shine ko to abin da ake nufi da da'ar annabi ko kuma yaya za ka ka sami ɗa'ar annabi shine shehu ya baka sata amsa ya ce kada ka yadda shi sa ku mu za ku ji mu mun fi kira a so annabi sama da saboda daga ka so annabi sama da komai to da'a ai shi kenan dama al'adar ai masoyi kwaikwayon abin da yake so ne ko ba haka bane shi sa muke kira da a so annabi kuma shi ne ma cikar imani imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so ni sama da kansa da iyayensa da mutane baki daya annabi ya cancanta mai masa ma sama da haka wallahi in ka tuna irin abin da ka samu saboda annabi to za ka ga ya cancanta ni nakan gwada misali ɗaya tal tal tambaya wai mai annabi musa ya gani a cikin al'ummar ya so allah ya zare shi daga nubuwar da risalar da ulul azumin ya sawo shi sibiliyan ba ko ya yi zaɓi ba sahabi ba ba sharifi ba kawai shi dai allahumma ja'alni minhum ya ce tamanna kalimun layi laukana wa yadda min ummata khairil khalqi zaka maqalu جاء روح الله عيسى فإنه من أمته تحكي الفعال فعاله yusalli bihil mahdiya sallah za a tayar ga annabi isa ga jikan annabi ce to ja ce aini ina jin kunya in jaji kan annabi sallah ya dai kai ka ja shi ce to yi salli bihil mahdiya <laughs> ya fawza ummatin ya ummu hudaha wa isa wa aduhu fatumshin nasara kal jalidi ta sha'asha'at imana ta yanwa lallai manzan Allah ya yi mana abubuwan da wato ko sahabbai su ne dai ababanan koyan mu ko abin da Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim to wallahi ba a janibin annabi ba janibin annabi ba sa wannan isarin ko su ne a can dai wani guri eh zan sha ruwa zan mutum duk na yadda duk na yadda in baka naji amma dai ba a wajen annabi ba zama akai annabi yana shan nono ya sha nono ya rage ga abdullahi dan abbasu a dama ga sayyidina abubakar a hagu kuma ka'ida kana gamawa dama za ka bika da annabi ya gama sha ɗin ya ce to kai da yaro ga ka a dama kai ne mai haƙƙi ko za ka bari a miƙe ya ce haba ya lallahi. kawai abin <laughs> wallahi ba zan yi isarin wani a cikin abin da ya shafe ka ba wannan bai nufin ya raina sai na abubakar himma kurin ake yi wallahi ba zan yi isarin wani ɗaya akan abin da ya shafe ka ba kawai ka ban haƙina in shanye nono na in zo na shashi ba na rage masa babu babu kadu ya kata ne ala wadu kaman a yaƙi ragowar ruwar manzan Allah in yi kaki haka kowa kansa yana ƙasa haka ake yi wanda kawai ya shiga hannunsa la ilaha illallah yaya ake yin za a yi rabon gashin annabi ba isari a nan shi sa ba a tawaru a janabin annabi an fahimce ni kowa himma yake yi saboda ai annabin ya isa annabi fa annabi fa annabi fa shehu yana cewa bayan ya tashi ya bar madina ya ce fama shakali rabu'un bu'ai da firaƙi daga nan suka ɗauke shi za su yi riyar da shi za a shirya mai walima ya ce ta ku gaya masa wallahi duk gidajen ba su burge ni ba ma shaƙali rabu'un tun da na bar annabi wani gida ban ƙara sa ya burge ni ba wa ma na jidun na ɗin yankin gaba ɗaya bai ƙara burge ni ba ban zo shi ba wallahi wa ma shaƙali arwa wata mace arwa ba ta ƙara burge ni ba wa ma bin riyadin min jamalin wa hudratin abin da yake birnin riyar ɗin na kyau da korayen bishiyu ba su burge ni ba waɗi bi hawa'in da daɗin iska wadda tana can gefe wallahi ku gaya musu ni ba ta burge ni ba shi sa ya zo yana alaika salatullahi summa salamuhu ala ragmi an fi salami sallama za a yi amma a bisa tarmazanci ban so rabu da kai wahal da hada kulluhu sawfa arji'u zan dawo kuwa to wa innal ladhi radda al kalima li ummihi sayarji'u lil munhamina ai mana na tabbata sarkin da ya mai da annabi musa musa ga mahaifiyar zai dawo da ni zuwa ga annabi muhammadu irin wannan wanda yake da shehu ibrahim bai da bukatar a koya mai nacin annabi kawai sai dai in kiɗanka na juyo zama kuma wannan nacin annabin shine abin da yake ɗaga bawa iftikari ba wanda ya kai annabi iftikari a gaban Allah saboda haka dole ya fi kowa girma a cikin halittar Allah zai sa suyal mukhtaru a gaban Allah kenan an fahimta ba wanda ya kai annabi faduwa gaban Allah bajewa da ubudiya, ubudiyar ake yi zallanta duk wanda ya ubudiyar ba annabi ba labari yayi to rafa'a kuma in ya shigo cikin al'umma to gwargwadon faduwarka gaban Allah gwargwadon girman ka cikin halitta to haka in ka bar gaban Allah gwargwadon kifewarka da sun koyar da kanka gaban annabi gwargwadon ɗagawarka a cikin shehu halwa nawa ka taɓa ji an ce shehu yayi da Allah na tambayar ka ka taɓa ji salatul fati miliyan nawa ka taɓa ji kawai magana ake ta in fika annabi na fika duk ka gama jan abin da za ka ja in fika annabi na fika imana ba a yi ba ne eh akwai ɗazuma muka taɓa ji an ce akwai wanda zai da ya ja jauhara miliyan so miliyan to ko nawa ya yi shewa ibrahim a baiti ɗaya cinye shi alayhi salatu lazima salamu tu sawi salatar zakirina shi ke nan fa ko yanzu ni ma fa na cinye su duka Allah kuma na cika ba ba wannan ake ba in mukami kake nema to ga salati ɗaya ka mukaman din dukkansu duk matsayin kawo su nan na ci gaba da tafiya na yi salati guda ɗaya na ce duk ma'arfar a kawo ta nan na ci gaba da tafiya duk ba su nake nema ba a rani la dalbaitul harami wa inna ni munayilika man ja ana bil manasiki gana a dakin Allah gana a ka'abar amma wallahi ba ita nake buri ba ni buri na in sadu da wanda ya zo min da haka ake na cin manzon Allah sadaka kakka yadda zuciyarka ya zama akwai wani lokaci da ba tuna maka manzon Allah take yi ba wannan babban asara ce fa waqtun masha min gairi in sha Imadi wata zikari lam ahajuhu dahara mudrika sakan ɗaya wuce min ba yaban annabi nake ba ba tunaninsa yake ban da buƙatar saduwa da wannan sakan ya fi su shakar wancan al'amarin ne hakika ya fi su ɗauka ai shi yasa sadaka kowa ya himma kowa ka barewa kowa ya himma an ma zo ƙarshe shehu ya ma bare duk abin da yake a rufe ko ba haka ba ne ba hauka ba ne mu ba mahaukaciya ba ce an fahimta ko ba shirme ba ne ba abin da ba a layin annaba ake yinsa ba ko ba haka ba ne duk abin da kuka gani shehu ibrahim ya yi sunnar manzo Allah ce ba shirme a ciki kuma mu ainihin tauhidi muke ko ba haka ba ne da ainihin maitar annabi tunda mun gane soyayya tana ba da ma'iya ko? ko ba almar'u ma'aman wa yake jin madinan da nisa da nisa kake ji annabi ya ce almar'u ma'an ai nan nake jin ta wallahi almar'u ma'aman abinda shehu ya ce la'in sadda annabil amini mazaruhu laisa bisale la in saddani an qabri ahmad sarbahun fa ma saddani an shauqi dahra wa ma saddani an zakarihi azlu aadil faqad zadani tazkara mubahu muwabbihu wallahi yan uwa annabi yayi mana tun in ka dauka tun daga mu yi zunubi a goge ko a rufe ko a goge a yan aji ɗaya a yan aji biyu a irga zunubin a mayar lada ya kamata mu tsara wa manzo Allah na farko dai da aka ta ma zanubin ba a rubuta a goshinka ko a kofar gidanku Allah ya saka wa manzo Allah da alkhair na biyu aka ba mu kilina a hannunmu ba kuma inda bai ajiye mana kilina ba kai na dama ma tuba ce in ji manzo Allah damu tauba ko da nassin aya wa tabi'ul hasanatu sayi'a innal hasanat yuzhibna sayi'at ko baka tuba ba ka bi da alheri kuma bawa bai da matsala sama da zunubi tsakaninsa da Allah ya samu da aka bi kwanonin aka sama na kilina? kai yi salatu tasbihi ka ji sai da annabi ya irga zunubi mataki goma mataki biyar da 'yan uwansu goma kenan ko? ya je to in kai wannan guda ɗaya duka Allah ya goge ka dafure ko. Allah ya zaga mun zala da alheri ba mu da lokaci Allah ya bar mu da annabi Allah ya ta maimaita mana irin waannan zaman muka waɗanda babbar jami'a ce na kasa manta jawabin nan da shi mala abubakar maɗatai ya yi shekara biyu ina ji ce wa manza Allah ake kana da wata dabara ga annabi miƙa masa ake amsa masa ake yi ko in baka amsa ba ba ruwan Allah da sujadarka ko dan da tana tserarwa ba na ji su dan salulu za su shiga wuta ko ba haka bane ba abu guda biyu ne bara ku ji daga wayannan in tafi wannan yazo zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ko na farko kai ya zo ya ce ya rasulallah ina son ka roƙa min Allah ya sa in zama makocinka a aljanna ya ce to ka taimake ni da sujada da yawan sujada ko wannan ya zo ya ce mata sa'a ya rasulallah ce ma attala ka tana da ya ce walla ba yawan sallah ba yawan azumi ina dai son ka ina son Allah ya ce to na ukun da ya zo yana ta kallon manzo Allah sasala ya ce ya ya ce wala ya rasulallah ina kallon ka a duniya na san in aka wayi gari gobe kiyama zaka tashi a ala'in liyina a aljannan ma ban isa in ganka ba sai annabi ya ce masa almar'u ma'aman shi kenan kawai ita soyayyar ba ta da sharadi ko shi na farko ya taimaka da yawan sujada in bai taimaka da yawan sujadar nan ba to ba shi ba makota ko na biyu ko ce aka yi to shi kenan je ka na uku ko yana ko ina tare da masoyin nan nasa yan wannan gida da suka shirya wannan maulidi da mai wannan gida Allah saka musu da alkhairi wanda ya zo yake da bukata to Allah ya biya mana dan annabi Allah ya cika girman manzan Allah ganin girman manzan Allah da jin nauyinsa da ƙoƙarin binsa ta kowane hali a cikin zuciyarmu Allah kada yadda mu so annabi sama da waninsa farman manzala Allah kai kada yadda mu so wani annabi sama da shi a cikin zuciyarmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam barika ala sayyidina muhammad wa sallam alihi wa wa rahmatullahi wa barakatuh